daga gidan tibin wisal hausa kuma uh, muna cikin wannan shiri ne da muke kula da abin da ya shafi wato ilimin magunguna a mahanga ta musulunci kuma bakon namu a cikin wannan shiri kamar yadda kuka sani kuma kuke biye da mu shine dr yakubu mai gida kacako shugaban cibiya da ke kula da wato magunguna da kuma hidindumu da wayar da kan jama'a a kan su magunguna da yadda ake amfani da su sannan kuma dakta har ila yau wato jami'i ne a cikin hukumar hisba ta jihar kano yana rike da mukami na mataimaki na musamman ga kwamandan hisba malam aminu daurawa akan abin da ya shafi wato operation ayyuka na yau da kullum da kuma tsare-tsare kenan dakta ana maka barka da zuwa cikin wannan shiri namu na musayar basira assalamu alaikum warahmatullah alaikum assalam warahmatullah ah, dakta ina gani ba tare da bata lokaci ba <clears throat> abin da za mu dora a kai shine wato eh, bayani dai akan wancan shiri da ya gabata wadda da lokaci ya mana halin shi akwai gaba da za mu tattauna a kanta wacce ita ce ta kunshi wato cututtuka da kuma yadda ake gane waɗannan cututtuka ɗin. Ah, saboda muhimmancin abin da za a bayar na magani da kuma kulawa ta gaggawa da shi mai cutar nan yake bukata so ina tunani akan wannan zamu fara mai dakta zai bude mana wannan zama na yau da shi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in al muslimi masu kallon mu da sauraron mu na gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah ba shakka kamar yadda jagoran shirin ya gabatar yana magana a kan cututtuka da yadda ake gara cutuka din dama wannan abu ne sananne dukkanin wanda ya sanya ko ya mai da kansa wanda zai taimaka mutane ta hanyar magani to dole sai ya koyi wannan ya koyi san cuta ya san kuma yadda ake gane ta mm. dr mustapha muhammad azahabi ya littafi mai suna naqalul a bayna at-tibbi wa dini. na'am a cikin littafin yake cewa abu uku ne mutum yake zama likita siyasan su ba za ka zama mai ba da tallafin magani ko likitan eh, kula da mutane ba sai ka san abu uku abu na farko shine ka karanci yanayin mara lafiya hmm. ka zama kana da ilimin sanin mara lafiya sannan ka karanci yanayin cuta na'am sannan ka karanci yanayin magani don kasan waɗannan abubuwa to za ka iya bada gudunmawa da ake bukata haka amma matakar baka san ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ba mm. to gudunmawar da kake so ka bada ita ba ta samu ba mm. yanayin mara lafiya dole ka san ɗabi'ar jikin ɗan adam ka san jikin ɗan adam ɗin ka san jikin ɗabi'ar jikinsa ka san yaya gangar jikin take tunda ba a baya shirin da muka yi ya gabata mun yi magana akan girmamawa da Allah ya wa ɗan adam ta fuskar jikinsa to zan kira gangar jiki to dole ka karanci jikin ka san yaya yake sannan ka san ɗabi'ar shi kansa ɗan adam ɗin sannan kuma ka san yanayin da zai zo maka a yanzu misali kamar a ce kai ne likita sai aka ɗauko mara lafiya daga ƙauye watakila ba su samu mota ba suka ɗauko shi a mallakin shanu haka ina tafiya tun daga safe aka taho gudun da nisa kafin a zo inda kake asibiti an jijjiga shi a mota har rana ta taki ya sha wahalar mota ya shanu ga fargaba ga abin nan da ya zo kuma sai can can su na kauye ya ce masa ai hawan jini ke damu shi haka kai kuma da yazo zana gaban ka maimakon ka dan lallace shi sai ka fara cewa ku mutanen karkara mutanen kauye ba za ku zo asibiti ba sai sai kun ga cuta ta baje a ya baje tukunna eh. kana ga masa ka ka fada masa ga ko ba ko ba hawan jini sai ya hawo haka kaga nan baka banda da karantar yanayin mara lafiya ba gaskiya kuma abin da yake bukata ai ka ce ai a to ai ya zama da ka ce ai ku nafi ulahul ajira me yasa ka ce a kore mara lafiya ma adabi hmm. ka lallame ka nuna masa ko me rashin lafiyar irin ta zagaya zabanta nuna masa ba mai zafi bace haka to wannan yana daga cikin abin da ake so a karanta a cikin dan adam shi yanayin jikin yadda jikin ke ka magani yadda jikin yadda magani yake amfani a cikin jiki hmm. yadda kuma ya kamata a yi amfani da kin ya kamata wani irin yanayi kamata a sha kuma wani magani ya kamata a amfani a jikin to duk wani abu ne da kamata a ce Mutum an adam ya sa ayaba wanda ke zai ba harkar magani ya san da wannan mm, to dakta sannan ya karance ne yin cutar na'am ita kanta cutar tana da kashe kashe mm. cutuka an yi mana bayanin su an faɗi cewa cuta iri biyu ce A cikin cutar ke kama gangan jiki akwai take kama zuciya haka ita cutar da take kama zuciya iri biyu ce na farko ita kanta zuciya kala biyu ce mm. ko da na san likitoci za su ce ta zuciya mun guda ɗaya muka sani haka mm. dunkulalle tsoka wacce ta fi wacce take a ƙirjin dan adam kuma ta fi dan karkata bangaren hagu na jikin ɗan adam tsakanin kashi na shida ko na biyar mm. a nan a daidai na zuciyar take haka sannan zuciyar kowa da take jikinsa ta yi kama da dunkulan hannu mm. idan ka dunkule hannunka haka to haka haka girman yan haka girman zuciyar kai haka to haka to na ita wannan zuciyar ita ce akwai ta sarari akwai ta boye haka ita wannan ta ɓoye ladifa nauraniya haka ita ce mahallin fishi ita ce mahallin keta hmm. ita ce mahallin rowa ita ce mahallin kyauta ita ce mahallin gaskiya ita ce mahallin imani ita hmm. ce mahallin kafirci duk wannan ita ce wannan ita ce zuciya ta ɓoye hmm. wato zuciya dai da manzo sallah sallah ke mana bayani akan ta fil jasad mazghatan ko eh. idza salahat salahal jasad kulluhu wa idza fasadat na'am fasada da su kullu alawa hayar kalb ita cikin jiki ko ta tsoka da idan ta gyaru mm. dukkan jiki ya gyaru idan ta ɓaci kuma dukkan jikin ya ɓaci ita mm. ku saurara wannan tsokar ita ce zuciya ita ce zuciya sannan wannan zuciyar ta sarari ita kuma ita ce da ake ake take da hanyoyin jini da suke gudanawa a cikin jikinta guda 24 na'am sannan ita ce wadda take fara aiki tun daga sanda dan adam yake cikin mahaifiyarsa da kwana 24 take fara aiki kamar yadda masana embryology hmm. suka yi magana cewa sun fasara hadisin abdullahi dan umar suke cewa hadisin da yake cewa ijma'u khalquhu bi batni ummihi 40 yawma hmm. ana tattara halittar dan adam a cikin mahaifiyarsa a cikin kwanaki 40 hmm. sai suka ce to da suka tashi magana sai suka ce to sandan dufa ta shiga cikin mahaifa tana shiga cikin mahaifa idan an samu sankofishin ko fertilization na kwan halitta hmm. aka samu auratayya na kwan halitta mace da namiji hmm. to akan dunkule su a wani dunkuli guda uku dunkuli ɗaya sama dunkuli ɗaya tsakiya dunkuli ɗaya ƙasa misali ko dunkuli ɗaya dama ko dunkuli ɗaya tsakiya dunkuli ɗaya misali eh. Eh, ya ce dunkuli na saman na shi ke zama kwakwalwa dunkuli na ƙasa shi ke zama da tsakiya shi ke zama zuciya dunkuli na ƙasa shi ke zama hanta shi sa malamai suke ce to a cikin adam ake fara halitta wasu suka ce kwakwalwa ake fara halitta wasu suka ce hanta ake fara wasu suka ce a'a ai bargo karkashin ba ake fara halitta wallahi alam dai to ita wannan sai suka ce a wannan a cikin kwanaki aka ake samu ake wannan dunkulin dunkula sannan sai a ɗauki kwana shida sai a fitar da wasu zane-zane a cikin jikin ɗan adam eh. suka ce shine gurbin baki gurbin ido gurbin hanci da sauran guragu in ka ɗauki kwana shida ka haɗa ta da kwana uku za ta bada nawa kwana tara za ta bada tara mm. to daga nan sai ɗauki kwana sha biyar shi ake waya ake sarrafa zuciya ake tsara ta a cikin jikin ɗan adam a sa mata hanyoyin jini a sa mata hanyoyin sadarwa a haɗa ta da yadda jini zai kai nan nan a tsara mata a sa mata cewa ga hanyoyin ta nan guda 23 hudu hudu a ce to a sannan tana da ƙofofi guda hudu sama guda biyu a sama guda biyu a ƙasa mm. sannan ga yadda za ta rabon jini ga yadda jinin zai tafi ta cikin hunhun ga yadda zai shiga cikin nan sannan ga yadda za a diga sa masa iska ta oxygen ga yadda zai tafi a ce kuma a tsara masa cewa ke zuciya za ki buga sau 60 ko 65 ko 70 a cikin minti ɗaya. Eh. sannan za ki kai za ki yi rabon jini lita biyar zuwa lita hudu a cikin jikin adam mm. a cikin minti ɗaya. Eh. za ki kai kwakwalwa jini a cikin sakan takwas za ki kai eh, tafin kafa jini a cikin sakan goma sha shida za ki eh, zirin zagawa da jinin yake a cikin jikin na adam zai yi tafiya ta kilomita 150 da irin wannan dai haka aka tsara ta aka yi wannan to ita wannan zuciyar idan aka tsara ta a haka to tana cuta guda biyu akwai cuta wato ta shakku da kokonto kamar yadda Allah ya fitar su a cikin alkur'ani fi qulubihim maradun azarhum Allahu marada irin wannan to akwai kuma cutukan da suka shafi abin gangar jiki dan adam su kuma gana kansu to su kuma su shafi gangar jiki suna faruwa sakamakon ɗaya daga cikin in an samu matsala ga jikin ko a shaƙi cutar ta hanyar iska gurɓatacce iska ko a taɓa ta shiga cikin jiki ko kuma wani sashi a cikin jikin dan adam ya samu matsala to shi sai kuma cuta ta shiga wanda ita kuma dole wannan abu ne wanda ilimi ne sai an karance shi haka to bambance bambancen cututtukan su ne suke da wahala haka ta yaya za a gano matsala a cikin jikin dan adam misali kamar mu ba mu da skyna eh ba mu da dama dama dakta tambayar da na so na yi maka dazu kenan da kai magana akan mara lafiya yadda za a yi ƙoƙarin ganewa haka da hmm. kuma yanayin magani a wancan shiri da muka yi ka yi bayani akan wasu magunguna kukan kai wato guri na gwajin magunguna na jami'a musamman ta wannan biyu ke ko bayero akan ba shawarwari haka da sauransu to kamar su marasa lafiyan kuma yadda kake bayani idan sun zo yadda kuke tantance yanayin cuta kaza da kuma irin magani da shawara da za a bayar to kasan idan akwai bincike ya yi nisa eh. don akwai da ake gane cutukan da yawa misali Eh, in ka ɗauki abin da dawud an ɗaki ya yi abin da littafinsa mai suna buguya eh. duk wanda ya karanta wannan buguya zai ga irin yadda ake gane cutuka da makamantan wannan babban abin da ake bukata dai matsawa a wajen binciken da karatu da kuma yawan eh, sa ido da bincike da yanayin yadda abuwa suke zan baka wani misali hmm. yanzu aka kawo maka misali mutum mace ce aka ce ga ta an kawo tana ciwon mara tana zafin mara za ka yi gane cewa tana da kumburin mahaifa mm-hmm. to kawai alamomin za ka fahimta domin idan aka ce mahaifa ta kumbura har wani abu ya daga a mahaifa to ubangiji yakan nuna wannan abin a cikin baki ma'ana ta yana dan yin baki idan mahaifa ta kumbura za ga harshe yana dan baki idan gefen in kunnen mahaifa ne ke da matsala to akan samu matsalar ɗanɗano akan samu matsalar zubar hawa a ido mm. akan samu matsalar zafin mara akan samu matsalar da irin waɗannan abubuwa to haka dai ake zaka iya gane wannan eh. misali yanzu barin baka wani misali da yake da wahala a gurin masu magani eh. kamar ka ɗauki eclampsia eh. cuta ce mai kama da kamar cutar iska to amma in ka ɗauka su likitocin zamani turawa abinda suka fassara sun ce eclampsia shine kamar ciwon taune-taune da mata ma juna biyu hmm. suke yi eh. idan suka zo haihuwa sukan samu wannan matsala sai su kama taune-taune da gatsi-gatsi eh. to abinda suka fasa sai suka ce mata cutar suka ce generalized poisoning of the body eh. by the product of bacteria or damaged tissue to haddasuwar guba a cikin jikin dan adam hmm. ta hanyar yawaitar kwayoyi na bacteria ko kuma ta hanyar tabuwar bangare a cikin tushu wato sashen wato Tubalin gina jikin dan adam eh. su tabu to hmm. sai wanda zai sa jinin dan adam ya hau hmm. idan jinin ya hau sai ya wuce abin nan sai ya wuce sai ya wuce hawan jinin har ya kai taxemia haka to daga taxemia kuma sai a zuwa eclampsia hmm. to akwai pre eclampsia akwai eclampsia da makamantan wannan to masalan zan zan bada duk da cewa dai mu wanda yake da islamic medicine wato mahara binciken magungunan musulunci ko maganin gargajiya eh. ko da mutum yana eclampsia aka kawo maka ita bai ita wannan advisable wato shawarar da kamata ba ka ce su asibiti haka ka ce a kai ta asibiti dalili kai fa ka sadatin haka ba za ka iya allura ka dakatar da wato kai sadatin din abin ka bar ka dauko da ba haka so da ko da kai gwaje-gwajen ka ka gano cewa wannan matsalar ba ta eh, ba ta eh, hawan jini ba ce eh. misali sun ce buga heart video idan ka zo ka ce misali a kawo makana da makana da kayayyakin gwajin jini haka sai ka ɗauki ko ka gwada jini sai ka jini bai hawa ba sai ka gwada heartbeat ka ga zuciya sai ka shi ma bai canza ba ka kaga kenan ashe spiritual case ne ba aljamsa ba amma duk da spiritual case ba za ka bar mara lafiya a gurin ka ba saboda mai saboda ai kai baka da sirri kamar ba za ka iya dakatar da ka tsaye da abin ba dole ka dauke su ka tura su asibiti ka yi fara dan su zuwa can wannan shine kwarewa a cikin harkar harkar likitanci amma da za a kawo maka misali mutum ne kawai a cikin tafiya sai ya zo sai aka ce ya faɗi a gani shi yana ta abinda eh, abinda kawai zaka fara tunani shine sai kwalla mai kiran sallah haka kana kwalla kiran sallah a cikin kunnen shi idan da shidanu a ciki za su nuna alama ko wani makamancin wannan haka to da akwai abubuwa da ake iya gane wannan ka abin nan sannan ka dauka cewa idan akwai za akwai cutuka da suke yanzu misali ka dauki kwamin cutar da ke da mata a yanzu ka ce hmm. fitar ruwa haka fitar ruwa daga cikin cikin gaba nan maji ko mace to wannan matsala ce da dole sai an tsaya an yi wato tunani mai yawan gaske da za a yi fahimtar wannan domin a ƙarƙashin abin da ya shafi std sexually transmitted disease mm. a ƙarƙashin wannan kawai akwai cutuka kamar guda goma sha uku suke harasa ruwa ya fita daga cikin gaba eh. na namiji ne ko mace akwai trichomoniasis mm. akwai wato wato gororiya eh. ciwon sanyi mm. akwai candida mm. akwai syphilis mm. akwai endometriosis eh. akwai botulinitis sannan akwai kuma wato bulbobodinalitis eh. sannan akwai kuma congestivitis of newborn babies eh. sannan akwai granuloma inguinal akwai urethritis akwai hafis 1 da hafis 2 mm. waɗannan ka ɗauke su su ne cutukan guda sha uku da suke haddasa ainihin fitar ruwa daga jikin namiji ko jikin mace mm. to amma sai ka zo ka zo ka tsaya gani dole sai ka tantance muna da matsala ta namijin dare namijin dare yana mata akwai matsala ta macen dare macen dare tana ramin maza kuma abubuwa ne masu wahala abin nan symptoms za ka iya sai ka abin nan misali kamar a zo maka da matsala ƙaiƙayi a ce maka idan akwai ƙaiƙayi da fitar ruwa fari mm. kila a zo da matsala kamar kuraje misali ya eh, ce akwai kaikayi akwai mm. fitar ruwa farri mm. sannan akwai faduwar gaba mm. akwai bacin rai ba a mutum komai ba akwai mafarki da namiji to haɗa da jin zafi lokacin saduwa ga wannan ba za ka ce sd ba ne haka namijin dare ne yake haddasa wannan mm-hmm. amma da namijin dare abin da ke cewa namijin dare shine kamar mafarki da namiji shine jinar ashik aljanin soyayya ne ma'ana mm. amma da za a ce akwai ƙaiƙayi da fitar ruwa yalo mm. kuma da jin zafi na a cikin gaba eh. to wannan yana ƙarƙashin scd sai aka ce trichomoniasis ne eh. domin shi ruwan da yake fitowa yalo ne mm. sannan da za a samu ɗaɗewa ta fatar gaba a lokacin saduwa da jin zafi da kuma mafarki da jin suka kawai an dira mata suka a cikin gabanta eh. da ɓacin ba a mata komai ba da yawan tsorata da kurci a cikin bacci mm. to wannan namijin dare ne amma da za a samu dadewa na zagayen gaba mm. da kaluluwa daga da abin ya faru zuwa kwanaki uku mm. to sannan to wannan eh, eh, eh, sai a ce granuloma ne ina karkashin std haka sannan akwai kuma da za a ce akwai cabiyar kuraje a gaba da ƙaiƙayi mara jin susa da bacin rai da mafarki da ciwon mara da kuma wato wato rika jin damuwa mijin da sallama ta ci gaban ta ya faɗi haka amma idan baya nan a waya a ta hira hmm. amma da ya shigo tana cikin kunci da cikin bacin rai damuwa eh. to wannan namijin da ne ke damun ta shike har sa mata wannan haka amma da a ce akwai chabiyar kuraje a gaba hmm. da kaikayi kawai to wanda sai a ce pediculosis of the pubis ne ina ƙarƙashin std hmm. sannan akwai wani kuma abin in ga zo ka ce fitar ruwa fari mai kaikayi da jin sha'awa haka shi wannan zai fita din amma za a ji kai sannan kuma zai fita da sha'awa ba mm. ta ji jin tana son kusantar juna haka kuma ta rika jin zafin fitsari da kuma fitsarin da ta ji da kaɗan ba kuma mm. ta sake ji to wannan ciwon sanyi ne gonorrhea ne haka shi za a za a haka amma da a ce fitar ruwa ne mai danko mm. ko mai daki daki ko mai kauri ko kuma mai majina majina eh, da gashi nan in yana fita amma sanda yake fita din ba ciwo yake yi ba sai dai kawai za ta rika jin ƙaiƙayi tana jin faɗuwar gaba mm. tana jin ɓacin rai tana mafarkin namiji ko kuma mata mafarkin ma tana yawan bacci mai nauyi kurin ko da take mm. sai ta shiga ta yi ta yi bacci mm. sannan kuma za ga a wani yanayi ba ta cika son da za ta zama ta jin katin ƙwa'ani sai idan ta kama hawaye ko na makamancin wannan eh. wata ji ta cika da hamma to wannan namijin dare ne kaga a ce waɗannan abubuwa suna da buƙatar mata ko masu ba da irin waɗannan harkoki na magani su yi su gane wannan sannan akwai ƙuraje a daɓa daɓa irin a samu ƙuraje daɓa daɓa. Mm. a gaba su fito to wannan su ake ce masu soft shanka shankoid su ma wani ciwo ne da ke ƙarƙashin wato ainihin std mm. sannan za a samu ɗaɗewa a lokacin saduwa da jin zafi amma kuma akwai mafarki hmm. ko a samu toshewar gaban ko eh. wani abu ya fito a irin wannan akwai prolapse wanda wannan mara ke fito saboda mafarar lafiya amma eh. wannan a shi kawai sai a rikacin toshewa ba tare da kuma wani abu ne ba hakurin sai lokacin kusantar juna eh. to duk wannan shi ma matsala ce ta shafi namijin dare to akwai wannan duk hanyoyi ne da ake iya gane yaya cuta take me ta da matsalar jinnu ya ake gane matsala in ta faru Haka to wannan kusan kaɗan nan daga cikin irin hanyoyi da ake iya ganewa mm. yanzu misali na wani malami ya rubutu akan abin da shafi shafi mun baka ko kambun ido eh. da ya tashi sai ke magana cewa wani wata wasu mutane Allah ke musu amma dakta kafin ka yi wannan bayanin eh, eh, wa'annan abubuwa da aka ambata lallai cututtuka ne masu yawan gaske wanda kila sai bayani ne daki-daki zai sa a gane mm. to ban sani ba a takaice mecece shawara ko yadda kila za a faɗi wa'annan abubuwan kuma ko wanda kila suna fama da su mm. kamar menene magani haka da koda cikin gaggawa za a iya wa mutane ishara a kan shi haka to kasan duk wani wato cutuka wanda suke da ka suke da yan matsaloli eh. Eh, ba za mu iya ba a cika faɗin magana sakamakon yaɗa labarai ba to da eh, kusan doka ce domin mun yi magana a spakon da ya wuce akan kayan miya ne eh. da kayan marmari wannan abu ne a gidanka eh. dama ko a faɗi magani ko kar a faɗi magani kar amfani da su sai dai kawai baka san tasirin su kasan mm. yanayin su ba eh. ko ba za su yi maka wahalar haɗawa ba amma duk wani abin da yake da wahala a neme shi to wannan ba za ka fito ka bayyana labarai ka ce a je a nemi kaza da kaza a haɗa ba in ne ba cikin gidanka misali in a gidanka yayin wannan misali hmm. ce ka nemi kuka miya kuka miya eh wannan yana ba matsala ba eh. matsala hmm. amma duk abin da ka je kenan dai ire-iren wayannan suna buƙatar misali je ce ba eh. ka je ka nemo hmm. ganyen dorawa ko ganyen kaza eh. ko ka je ka nemo garahunu a jeji to kaga wannan wannan zai ba a cikin gidan ka ba mm. to wannan akwai matsala shi ba a cika son bara su da kada mutane su aikata kuskure eh. idan suka aikata kuskure maimakon a samu matsala a eh, abin nan sai kuma a samu matsala idan aka samu matsala kuma kai za a ce ya ga mm. ya faɗa a rediyo ko ya ba eh. amma mun yi gaza gaza ba samu lafiya ba to idan muka dawo bangaren wasu saiwoyi kawai irin mm. wannan muna iya yin kokari a yanzu nan mu ba da lambar waya da mutum ya tambaya to wannan ya tambaya za ka iya masa karin haske gaskiya ya tattambaya mm. kana kara gaya masa gaskiya ko kuma wani ma zai iya cewa ta shi na son ya sai har da kai eh. domin akwai abin da ba zai za ka iya ka faɗi shi a waya ko ka faɗi haka kai magana da shi kuma dama alhamdulillah a wancan shirin namu ka ba da lambar wayar sai eh. dai in akwai buƙatar a ƙara ma daga karshen shirin ana iya kara ba da shi din misali to kamar dakta irin eh, yawanci dai bayanin mu haka tun daga wancan shirin da kuma wannan kawo yanzu mm. an mai da hankali akan wato abubuwa da ake amfani da su na yau da kullum mm. irin su tumatiri kuka da dai sauransu to akwai manguna da sun shahara musamman a kasar hausa irin na shawara basir irin su huntu bauri daci da sauransu mm. to su ban ji malam kaɗan taɓo wani bayani a kansu ba cikin abubuwa sai shi jikin ɗan adam eh. wayannan kago darasi ne mai zama kansa na'am shi kansa jikin ɗan adam eh. ina dauki da wayannan misali akwai ɗaci akwai abubuwa da guda takwas haka akwai mm. ɗaci akwai mm. bauri akwai gardi akwai tsami akwai haka dai suna nan su takwas ne na'am. kuma kowane abu hmm. eh, misali a cikin jikin eh. akwai bishiyar take ba da wannan abu. haka sau da haka idan abu kaza ya faru a jiki eh. wanda ya shafi daci eh. to abu kaza zai iya baganta shi wanda dole wani ilimi ne mai zaman kansa wanda wani abin ba za ka iya wannan gurin da muke eh. masu sauraron mu wani kwakwalwa za ta yi ɗaukar abubuwa mm. domin dole ka ba mutane bayanan da suka zama mm. wanda za su dauka. gaskiya ne to dakta ga wata abin nan kuma kamar mm. ah, da irin wannan gudunmuwa wannan gagarumin aiki da kuke yi na san dama akan ce wai hannu ɗaya bai ɗaukar jinka kamar bangaren likitoci a asibitoci haka zan iya cewa kamar wani irin alaka ne kuke samu tsakanin su akwai taimakekeniya tsakani sannan sukan bujiro muku da wasu abubuwa su karji ku haka da sauransu to kasan yawanci alhamdulahi ya danganta idan fahimta ita ce babban eh, matsala a tsakanin al'umma haka ne idan aka samu fahimtar juna a tsakanin mm. masu sana'ari guda eh. za ga abubuwa suna tafiya gaskiya ne shi kullum likita na asibiti abinda bai so eh. Eh, kai ka zama kai ka zama kawai kai ne kai ne overall haka kuma kuma wani likita asibiti wani kowane likita ma mm, kanka ne komai ka ce ka mm. zama tayar ta gangane ka ce mm. kai ka san komai eh. a'a har kullum baka yiwuwa ka ce yau kai ka san zaka iya bada Allah ne ne maka jarabawa gaskiya ne saboda haka mu muna da yanzu har muna da rufarar fam da muke da shi haka wato fam na na daukaka tafi eh, kai abin nan mm. yanzu za ga mukan tura aje amir nan haka wallahi akwai wani likita zan iya tunawa da shi a dutse mm. ina ka ciko a jihar jigawa a jihar jigawa mm. idan muka rubuta mace muka rubuta muka muna son nan na mahaifa a kan abu kaza za mu rubuta mu rubuto cewa an zo wurin mu lokaci kaza ga abin da ya kawo tana jin zafin mana ko tana jin kaza tana jin kaza mm. ko da mai sai muka ci to muna muna kwashinin muna tunanin ko muna tambayar mm. muna so mu gano a gano ko tana da ovarian ne taruwar ruwa a kunnen mahaifa eh. wallahi idan muka bada muka hada takardun da fal ga da aka zo ga abinda muka bayar ga abinda muka yi mm. haka za mu rubuta sai mu tura masa wallahi yana zuwa zai ce da kace ko Eh, cibiyar ka ko eh mm. kawo nan wallahi karba zai shiga ciki ci shiga mm. idan ya ci gaye mata kayan din zai rubuta komai da result din abin da aka bara eh. ya sa a cikin fadin ya ci to maza je ki kai na'am ko ko ko farasa ba zai rubuta miki maza je ki kai mishi masha Allah a irin wannan mun sami irin waɗannan abubuwa yanzu akwai irin wannan da suka muka samu masu matsalar taruwa kunnen mahaifa saboda zaga kaga shi cuta ce wanda kusan ba likita a duniyar zai ce maka takamaiman dalilin da yake ja wannan sai dai a ce maka akwai alamomi ko akwai in yi faru yana yawa ina nisa ko ina kumbura wani guri ko akwai ina kumbura burin har ya kai ga ya daga ciki da makamantan wannan kuma ya jawo abubuwa ya jawo rashin haihuwa da makamantan wannan abinda za a yi idan aji asibiti kawai a ce za a yanka a tsiyaye ko a sa a zuke wani ruwan ko a fita shi ko a yi tiyata to alhamdulillah sai ga shi bincike ya gano yanzu za ka iya amfani da magani ya tsayaye da kansa ba tare da an yi tiyata ba kaga da ci ne kuma alhamdulillah duk wanda muka tura musu kayan wallahi sukan ba mu haɗin kai su rubuto muna eh, abin din eh. idan misali an zo ya kai kamar an yi scanning ya kai 8.7 eh. ko 12 kaza to kenan mu kuma sai mu bada abin sai mu ce to a tafi bayan kwana 21 a sake komawa wannan asibitin sai a sake koma da kansa su mutu ce ya dawo 4.0 kaza hmm. sannan mu dora kuma hmm. wallahi haka za a yanzu har zuwa lokacin za a ce mana yanzu babu mahaifa ta zama clear hmm. kaga wannan haɗin kai ne haɗin kai ne dole mu abin nan sana'a samun alaka mai kyau ta tambaye juna da yanzu ban da to alhamdulillah ina ga dakta ya kamata mu dan dasa aya anan ah. eh, in ya so ragowar bayanin da za ka yi Eh, idan mun dawo hutu rabu lokaci sai ka dora sannan kuma ba za dai mu manta ba dama kana bayani ne akan wato cututtuka da yadda ake gane su shi ma din za mu dora a ci gaba da bayani in Allah ya suya ya ah, masu kalo da saurare ina fatan za ku kasance kusa da akwatunan tibin ku za mu dawo bayan dan eh, gajeren hutu rabu lokaci da za mu je tare da dakta insha Allah